alhamdulillah za mu ci gaba kamar yadda muka yi magana an yi rabi yanzu za mu so mu shiga cikin rabi kuma zai fara da harkar ruwa da walƙiya da tsawa babin babin kenan filin ya shiga ruwa ya wai kan in ruwa warra'adu da cika shi ne tsawa walƙarki da walƙiyar da ake yi fiya cikin ruwa ba ita ce fiya ce ce fiye فجل عتيك فالعزيز فالملائل المحيط فالكريات الدنيا اتفق اولا على رياسات على كيفا فالعزيز عزو عزين دولا ليس كم بصرا الملا الملا الا المحيط المحيط فالكريات الدنيا يا الكريم مفشنشا فالمربد العلا ده مربد العلا ثم وجم قرن allazi wanda ka kasa haɗuwa da masara da uku wuraren koɗayya ta zakoka bi alhazi da hararon almahakuna bi wuri ma'ana ne na nuna ma daji mahalla ba zai na kulle mafuran kowane zarumi wanda shi zarumin nan baban za ke ba ma'asirul abai zaɓe-zaɓen mahaifa ne kamar bihi ta ɗaukaka da shi fi far'il ula da rehin ɗaukaka mana ɗan gidan girma ne ɗan gidan manya duk da ya saba mu wani barci na adab ga ka'ida mutum bai amfani da mahaifa ne sun wani na cewa laifin ta man ya kulu na abi laifin kata man ya kulu ha a naga ya ce ba wai tsirayi ba ne wanda ka cewa ai babana kaza kaza wanda a cikin na gaskiya ne cewa ga ya ni a taho a gwada ina da girma ni kenan na zaɓo ba kai na girma ba ya alfahari da girman gidansu ba min al'ula yana daga cikin waɗanda shi sauran da jawharuhum asalinsu idan aka zo idan suka jingina to annabi al-mustafa annabin zaɓaɓɓen min jawharin suna daga jawhari asalin min mutashi ma'ana suna daga daga da annabi sallallahu alaihi wasallam والعادة Allah ta'ala musulmi in sun samu ta ma'aiki kafin su wuce sai sun yi salati والتالي يأتي كل الإله عليه ما نام مسلما بظهار مدلول الرياض صلى الله عليه وسلم عليه ما جن الدجاج السعد دري فلما جن عليه الليل رأك وما دست الشمس الظهاران الحنسي جلت تبدان في فلكي falaki shine majiyar rana la shamsu yanbaghi la an tulka al-qamar wa la yusabiqu an-nahar wa kullun lakin yasqun a cikin da abin da suke kullum da kamar kace Allah kai salati ga mai kiji sa da iska buga kullum to zai ci gaba da lissafa abin da suke kullum kace girgije ne a aratul janub kuma ana cewa jirgin midri midri ne na bakin girgije a aratul janub iskan kudu أعروس بجانب الدامة جانب وانتني ستة منها ستة في الصباح ثم من تلك الغرب وواسف تاجب صوبه وواسف صوبه تاجب أدواني معاني سنت يماني ينجح الدامة فلما انتشرت أخضانه ليس كل ساتنين يسخواتي وامتد كسراه جبانا يلي غاتي خشد وكفوة شيء من دل جديد تودت طرف فضل لنا الأفق سيئة كيو يساتني كل جانب كل ساشي من هذا بتكين ساتني كأن ساتي المذن جرجيجي حبايا يكوتا من كل da ruwa ne amma an zuba girgije na musamman sun saboda ruwan sun yi kada bakal da ya rufe kasashe wannan hadari kullu can kowane wuri ne na daga cikin ƙasa ta kulu kada cewa algaisu girgije gaba ɗaya ta wa zauna fi hata gobe ƙasa kamar kowace ƙasa ya mata girgije na musamman kamar yana kawo habaiti wannan da yana kan فأن ملكه كاتي سلوكي لويغا استهال أبوه لبيئة تاشنزا نعم. قبل بلد النبي فقار ما أن كما يشيك لن يقوم روى هو قبابه وأنا نفس من عقل الناس يا روغا أقوم إذا خبر روحه إذن ملكي ليسون كبسي suka yi shuto lokacin larihu saba iskandar anan za ta gitta da haga waljiyu me wala ya wuce wanda ita iskan gabas ta shigo tana haka ma a ba duk abin da ya koyu min hada ga waljiyu abin da ya koyu za ta kara ta sai ta bugi wannan iskan iskan sai bugi waljiyu sai ta kai inda wa in walatu uqudu idan tsawawaki ne suka yi rauni to lokacin da hadi mai gargada aljanu da iskan kudu a da sai gargada bi hadis da da nuna ka hada sai su gargadu amma a da kamar da gargada su inda yawa da yawa in kaɗan ka Allah barkan ka ce garken raƙumma ta da'a sun yi kiran junansu na shagirin tsakanin mai ƙaramin sauti wa hada mai babban sauti suka yi kiran juna fuyushi fi a khabanihi da sasannin girgiji wa barkihi da gabani tsawon za ta yi karama da babbar ta yi wata to an kuma fitar rakun masu istiara ta duniya wata wani rakun ya yi rauni mafi haka za ka ji ci dami to nan ba ka taɓa ganin tsawamar zargin rakun ba ba buhunan sababbu a wadda kana zaton su sura kullum mar'iyatar ana kiyansu wahala su fara hali sai da suke sake to baka taba ganin abin kama da raƙuma ba kan muzna kamar girgiji shi girgiji ya zasu ko shi gashi nan yayi nan yayi nan bai tsayawa wuri guda zai watsa yanzu to haka ya raƙuma suke ta kulu kana cewa lil ajrazi da bugga ne ki gani lamma tausakat lokacin da ta sha bi sauƙi da zubar ruwa ne ko lokacin za ka ce mata ala lisan ta ciki aminci da bugga Birnin da ɗiba kishiyar wa haya da tashi kukan kuta ke an da bai ka ce dayan zuka baharun gulbi ne kamata ya da sabuwar ruwa ta ɗaukaku sun da ka ja sannan sai yi shu ta ɗaukaku ta yi shu to ta ce haka ne ko ina ya koma ta rubuka ba ma gulbi ba suka koma ta gulbi to gibba wani sahakin saubi zubar ruwan da ne yadda an kai wani sahaki ba haka ta faru da an suka kama gulbi sai ruwan yana gaya sun kai yawa kenan a wata a yayar watar da al'ahada ba પોતાની મતલબ દાસકાસન કરવાથી ઉપર પડવું da sauran gudan ruwan cikin wanda ya isu bakin kwarya wadda baka ya cika ya rufe al'udunana wurin da suke gudunana bilma'in ruwa da ruwa a gindi ba kishirwa ma'ana ruwa mai yawa za ka jira wacan baiwata ruwan sama la zala katta bushe maksusan ana keɓance kaunin wa'ansu mutane da shi da wannan baiwar. Wanda su waɗanda mutane kuma gaisu su kan kuma ruwan sama ne, wadda kuma su kan su kyauta ne da yadda ma'ana masu alheri waccan baiwa a yi wasu musu. To sai kuma fasulin wani fasali zai bayani fi ta'arifi nasu ga arrafa kai ne Sai ma ya ji dahu ga abin da yake ke samu laifin albala'i a cikin magance kullum. Lassafin ku za zan yi gwamnatin mu har ya ba da gaske na zuwa. Lassafin ku zan yi za a ba zan yi ta gikta daga da za to ban gani mun ya wanda zai cewa balaga sai zuba malali ya kai a zuba ranar zaki ba ma'ana a ce ta shi ke nan da an tsare da ni tun bar cewa hakan su ya kai gudu eh ka gani ba ɗin cewa hakan ba za ka ji laraba ko na aljazira suna wanda kalimar da ɗan abu ya kai inda ya kai balaga sai da zuba wa in idan zaburatun ruri فوائد دونا بين الدلوش فتاني حكى الكلينة فملؤوا فكة ما بين الرجاء فقالوا من الحاجي لن ندام إلى الرجاء إلى الحاجي ومنعون ونسوك هذا محمدها إلى الحاوطة مقدومة إما وجه حد وشي إلا هو مقدوم حتى يرأسي أن الذي كان غذاء عندي يخلي كيف لإيه فمن حاجة مقدومة da sai an gani hudu bi an yana mai kankan da kai ma'ana duk bodar da aka yi a zamanin shi su ne kwanta hankali ne shi ciwon wala a kone da zan ce ba kaular kanu irin zancen alkunudu mai yawan yanke dan ba to ni yadda in tabbata mahaifa da ta kaje filbaɗin da cikin ciki za ku san ya san bala'i ma'ana dai wancewa na shiga uku na lalace na shiga to zan ce haka in aratni na kabatin idan musiba ta gita ni to shi ne wanda ya tarbi yana wajen tsoro ce ce ta ka ji a kai zamani kad mara tafiyan min hudubu hakika manyan manya al'amura su zozaya da nima ga mazoza wanda ya sawo suna rinjaya alhaula tsoro idan haula lokacin da tsoro ana ɗaukako amma ni sai zan duk ba zan samu matsala ba ina haɗe wannan matsalar da ke samu wata to sai kuma wani kali wani babu wanda zai magana ce cewa un ilmu adi tawa wa nisfiwa un ilmu wali yastawa ita duk cewa ina da karkacewa in mu'adi idan mutumi na ba ya karkace mana in mutumin nuna min kiyayya zan nuna mai na hishiya kuma wani yau ina daidaita in mu'adi idan mutumi na iska daidaita in mutum nuna min kiyayya zan nuna mai na hishiya ma'ana da matsina da masoyina in matsina nuna min kiyayya zan nuna mishi na yawa kitabatun harka وهضما للسببات حجر الإله وحق الملحود في رمسه دوني مقامات غريب شيء دون ده وجه الشيطة في شيء كي يكون قد شيء كما أنت يا شيء كما يكون شيء كما كن جانا شيء قال فكأنا شيء لسا نكتب لك في السنة من أستاذ أبو سعى أستاذ أبو سعى أني دندني لا تسمي شيء بلا شانوسي هذا هو نمي كثير kuma wani lokaci wani ari zuma wani saka yake birrani da ke a hasu guda ga gaskiya da mawuce da wanda ya so liman ita za ga wanda ya ji iwu ce siyayya da ni ba na zo ta biyu dinin mai tauri miki izaliyun ki an ka tausa sami sahanin mai sauƙin ma'adadi na farko tattare da wannan matsala amma الوائنا كركتا إذا خوشنك إن أهم سفة ثاني مرهوب الشزاء إن أدن كل عمقه إبانا بلغاتي الحلم أما ضد هذا عن قول أقول الحلم أقول التحلم الإختبار في الحلم لا بلاء لا بلاء لا تنسيب أما خشوبة قبل سنين في الاحتمال تيك وانا تيلي جمريا مطولي ما عبك كتجعلي طبعا الهم عن قولي لم يسيبه يعكسين وما قالي وما يعكسين دينا حقوة في برقونا بيجا مبيني بالساسينا معنا كناية سيلة جديدنا حنقل إذا ليك السندة يأخذ ليسي وكان تاسع عنك لي أرسل كهيراتا دوه با با ورا أجل نتكلم هنا وما أقول على الغرار تنين بل بس إيه سوار عليك إن نتكلم ليك التنبه إسكو كذا تهيراتا دوه باهدي ترجين مليون دا ما جاي رجاء لما سمعوا ياي كريم ياي ياي أجل نتكلم أجانونا وعن استعاراتي يعني حنقول لنا ثالث جبت هذا الجراحة lokacin da iskan tashin hankali har sun isa su wulatar siya da matsayi tsarin nan shi ne wannan abin yallin gallin da zama ya nuna nan iska nan ya nuna to amma na nufin isti'ara kamar hankuri ne kamar wani jetto ne su tashin hankali kamar iska ne كما أنت أيضا نسم ما يبدأ التسوى ولا أديني بك تشين نعم كما في أنك أيضا تقول إذا إذا استمال كمان دون أي يترك تسوى أو دبا كوره كلمة معنى عن كلمة نعم ولن نقول أيضا كتشين نعم نعم أقوانا ربطيس وندي حنقولي نعم وقد ألت بير تبن تجارب وقال حقيقة تجارب التجارب جلبا وتعالى كل أنا تعالى كتب رتب ورتب درجة رتب يكي نعم. درجة بيدر يا مقبول نعم. أشفينا دي منها أشفينا أسوك وركس وبيدر من هذا جريس على سبيل المحادثة حيو ما صحن كلنا إذا مرور إذا مرور مخيفة ممكن تصورون الأذى gare su liste furaɗe ga haihuwar aikin jahilci to lam yakhsha na nazarun wala aza idan kusa ba a jin tsoron na nazarin tashin hankali ne ni da gare ni wala aza ko shi ba ko ana a yi cuta to ba sun nuna kuma tsoron cuta ne Mun dai rima wahalin ba tare da wajen na ya rauni ina aiki ta yi da ake yi walakin ne mu'in sai mutum nake asuna ina tsare irin mutunci wanda a aiki na mi da nusu bai ɗauki shi ba dama alhassan da muwajin alaihi sallallahu sallama hassan da sallallahu radiyallahu anhu hmm. ina tsare mutunci na ban tsare dukiya saboda dukiya in ta kare ina da dauta amma in mutunci ya tuɗe bane hmm. mutunci na rani in ji hausa hmm. wasu ne irin lalli abin da aka mutuncin mutum to an da ya bada ma janna bihi abin da ya ke ruwa da shi ke ba shi shi dukiya ke ne mun yi kashu hannun ke fola kun mutu ne ma hawahu abin da ya tara ya ke ta ba su zaɓe shi to zan ka shi, shi ba dukiya wani walhamdu ya zo mai kyau hayar shi amma yi sun mata abin da kan rika jannatan garkuwa wa'anfasin al'ari shi an mahita da abubuwan da ka aji an ka ce azhar da jiya ta lahira an azhar iddifar da al'ishar min arzuka amma bayan an cire tsoron Allah ba shi an gaba tattalan mar'u idan mutum ne tsoron